للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاهتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنن إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أما حمود بن الربيع رضي الله عنه قال أقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو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 hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1428 wanda kuma shi yayi daidai da uku ga watan uku shekarar miladiya ta 2007 a darasinmu na 41 a cikin wannan littafi na at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar shehin malamin nan <clears throat> al-imam az-zabidi rahimahullahu ta'ala kuma yau za mu tashi ne akan hadisin abdullahi dan abbas wanda shi ne muka karanta hadisinsa na ƙarshe a darasin da ya wuce وعنه رضي الله عنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسلي بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع في الصف آه وأدخل ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك عليه آه وانا حديثي عبد الله بن عباس الله يقال متى يردى الإمام البخاري ya ambace shi a cikin kitabul ilmi a ƙarƙashin babin mata ya sihu sama'u sabi mata ya sihu sama'u sabiyyi yaushe ne sauraren ilimi na yaro ya zai inganta ko yaushe ne ya inganta yaro a kai shi ya saurari ilimi ko ya ɗauki ilimi yace daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yace aqbaltu rakiban ala himarin atani na taho ina haye akan jaka himarin atani mu ce jaka wa ana yawma idin qad nastu a wannan lokaci na kusa balaga ورسول الله sallallahu alaihi wa sallama yana salla amina ila gairi jidarin ba zuwa ga wani bango ba famarartu baina yadai ba'd saffi sai na wuce ta gaban sashin sahu wa arsaltu al-atana tarta'u na saki jakar tana kiwo wa dakhaltu fi saffi ni kuma na shiga sahu falam yunkar zalika alayya ba a amin inkarin haka ba ko walam yunkir zalika alayya manzo Allah bai min inkarin abinda nayi ba sai hadisin Mahmud ibn Rabi radiyallahu anhu shi kuma ya ce min an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibn khams sinin min dalwi mahmud ibn rabi Allah ya kara masa yarda ya ce na riƙe na kiyaye wato ruwa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gumtsa daga wani guga ya fesa min a fuskata a wannan lokacin ina ɗan shekara biyar babban dalilin da ya sa Imam Bukhari ya kawo waɗannan hadisai guda biyu shine dan magana akan mata sihu sama'u saghir yaushe ne za a sa yaro makaranta na ya ji ilimi dan ya in ya girma ya isar shekaru za a duba ko ko yanayinsa za a duba halil ibratu bis sinni an bil hali za a yi la'akari da shekarunsa ne ko kuma za a yi la'akari da yanayinsa ne shi yara to malamai suna da ƙauli guda biyu a dunkule akwai ƙaulin da yake cewa al'ibratu bis akwai ƙaulin da yake cewa al'ibratu bil akwai masu cewa ana la'akari da shekaru ne wasu suka ce shekara bakwai saboda a lokacin ne ake umartansa da yayi sallah muru auladakum bis salati li sab'in haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a umarce su da yin sallah yayin da suka kai shekara bakwai to suka ce wannan shekaru su za a yi la'akari da su wajen sa yaro a fagen neman ilimi wasu kuma suka ce a'a shekara biyar saboda hadisin mahmud ibn rabi ya ce ya fahimci ya rike abinda manzo Allah sallallahu alaihi ya yi masa na ya gintsu abu a bakinsa ya fesa masa a fuskarsa shi ko a lokacin yana ɗan shekara biyar to amma magana wacce take <clears throat> mafi inganci a cikin maganganun malamai a wannan babi ita ce maganar da take cewa ana izina ne da yanayin yaro ba da shekarunsa ba ana izina ne da tamyizi wato yaro ya yi wayo ko bai yi wayo ba malamai suna cewa at-tamyiz abinda ake cewa a tamyiz an yafhamal al-khitab wa yaruddu jawab ya zama da in an yi masa magana zai fahimci me ake nufi sannan shi kuma zai iya ba da ansa in yaro ya zan ya kai yanayin da idan an masa magana zai fahimci abin da aka gaya masa kuma shi ma zai iya baka ansa akan abin da ka tambaye shi to shi kina ya kai sunnu tamyiz kenan yana da tamyizi kenan wato yana iya bambance abubuwa kenan suka ce wannan za a yi la'akari da shi saboda haka idan yaro ya kai matsayin da zai fahimci magana idan an yi masa shi ma kuma har zai iya bada ansa to shi shikenan duk abin da zai ɗauka na ilimi a wannan lokaci hadisan manzala sallallahu alaihi wasallam da zai ji daga bakin malamai idan ya isar bayan ya girma ya karantar da wasu wannan hadisan da ya ji yana yaro to za a karba daga wajensa ba za a ce ai yana yaro ya ji su ba matukar dai ya ji su a yanayin da yake iya fahimta ya bambance ya kiyaye to koda kuwa bai kai shekarun da za a ce masa ya balaga ba ko shekaru bakwai ko shekaru goma ko shekaru ƙasa da haka ko sama da haka ma'ana ba dai shekarun za a kalla ba wannan shi ne abinda da dama daga cikin malamai na ilimin hadisi suka cimma bayan dogon bincike da suka yi a tarihin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai abinda shine abinda ibnu sam'ani ya faɗa a cikin littafinsa qawaqi'ul adilla yana cewa yu'tabaru fi sihhati at-tahammuli wa sama'il khabari sihhatat tamyiz aw sihhatut tamyiz idan dai har yaro zai iya bambance maganganu idan aka yi masa to shikenan ya isa a ɗauki cewa abinda zai ji na ilimi ya inganta ya ce wasu malamai sun ƙaddara shekarun da shekara biyar saboda hadisin da muka karanta hadisin mahmud ibn rabi' ya ce amma magana mafi inganci shine kada a sanya wani gwargwadon shekaru da za a ce sai ya kai su sannan za a karfi ruwayar da ya yi a wannan lokaci wasu ma malaman cewa suka yi sai ya balaga amma ibn sam'ani ya ce wannan magana ba a bar sauraro ba ce maganar cewa sai ya balaga ba magana ce da za a yi sauraro ba saboda me ce saboda malamai musulmi gaba ɗaya. sun yi ijma'i akan karɓar hadisan sahabban da suka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama a yayin da suke yara ƙanana suka ji hadisan kuma daga baya suka isar da hadisan bayan sun girma aka karba hadisan kuma duk duniya ta yadda ake aiki da su kamar suwa ya ce kamar irin su abdullahi dan abbas yadda za mu karanta a wannan hadisi shine dalilin da yasa bukhari ya kawo mana shi kamar irin su abdullahi dan zubair kamar irin su nu'man ibn bashir da ma wanda bai kai su shekaru ba kamar alhassan ibn ali alhassan ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhu ajma'i wannan magana ita ce qadi iyad ya maimaita a cikin littafinsa ikmalul mu'lim da kuma littafinsa al-ilma yace wannan hadisi na mahmud ibn rabi cikakkiyar hujja ce mai ƙarfi wacce take nuna halaccin yaro ya zauna a makaranta ya ji ilimi matukar yana iya fahimta wasu daga cikin malamai sun sanya shekarun mahmud ibn rabi ya zama shi ne shekarun tantance yaron da ya kamata ya zauna wato shekara biyar wasu malamai suka sanya shekarun mahmud ibn rabi' su zama su ne shekarun tantance yaro ya zauna ya ɗauki ilimi amma ƙazi iya da ya ce walaisa kama ƙala wannan magana ba haka take ba bai kamata a ɗauki shekarun a matsayin su ne shekarun ba ya ce balla ya sihu zalika illa mimma aqilahu min sama'ihi kama aqila au aqala mahmud majjatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi bai kamata ya zama shekarun ne za a kalla ba sai idan yaron zai iya kiyaye abin da ya ji na ilimi kamar yadda mahmud ibn rabi ya kiyaye wannan feshin ruwa da manzo Allah sallallahu alaihi masa a fuskarsa a wannan magana ita ce maganar da nawawi ya ce ita ce maganar al-muhaddiquna min ahli al-hadith malaman hadisi masu bin abu keke da keke akan haka suka tafi ashe kenan shekarun mahmud ibn rabi ba su ne abin dubawa ba kiyayewar yaro da abin da ya ji shine abin dubawa wani yaron zai iya kiyayewa yana shekaru ƙanana wani kuma sai ya yi shekaru masu yawa bai kiyaye ba saboda haka in yaro ya kiyaye yana shekara biyar ko ƙasa da biyar abin da zai ji na ilimi yayin da ya girma ya isar da wannan ilimin a matsayin ilimin da ya ruwaito za a karba da kuma wani zai ji hadisi yana shekara hamsin amma baya kiyaye abin da ya ji in ya ruwaito za a karba saboda haka hamsu sini ba su ne suke sa a karba ba kamar yadda hamsu na sana ba su ne za su sa a karba ba don haka abinda ake la'akari da shi shine ne a bukhari ya kama na hadisin Ibn abbas Ibn abbas an haife shi a qabla hijira hijrati bi thalath kafin manzo Allah ya hijira da shekara uku zuwa madina aka haife shi saboda haka kun ga kenan ya manzo Allah ya bar duniya yana shekara nawa sha uku akwai akwai maganganu daban-daban na malamai dangane da shekarun ibn abbas yayin da manzon Allah ya bar duniya shekara nawa yayi ibn hajar ya hikaito wajen kauli shida ya yi kokarin da ya tattare su ya da kauli hudu su zama kauli daya amma kauli dai mafi inganci shine sha uku don mafi ingancin magana cikin shekarar haihuwar abdullahi dan abbas shine an haife shi a lokacin da aka sawa musulmi takunkumin tattalin arziki aka fitar da su da gidaddajin su aka kai su tsakankanin duwatsu aka tsare su a can aka hada a sayar musu ko a saya da gunsu har a wannan shekara aka haifi Abdullahi dan Abbas wannan kuma ta faru ne qabla hijira ta bi thalathini fi sanati al-hisab to saboda haka kaga idan aka yi hijira manzo Allah ya shekara goma aka hada da shekara uku sha uku kenan shi yasa a wannan hadisin yace qad na hastul ihtilaf ay qarabtu ihtilaf na kusa balaga amma ban balaga ba da haka manzo Allah ya bar duniya Abdullahi dan Abbas bai wuce shekara sha uku ba ya ji hadisai daga annabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan yana wannan shekaru malamai sun yi sabani kan adadin hadisan da ya ji wasu suka ce shida wasu bakwai wasu tara wasu sha biyu ibnu hajar al-asqalani Allah ya kara masa Allah masa rahama ya ce ya bibiyu hadisan da annabi da abdullahi dan abbas yakan ce na ga manzon Allah ko na ji manzon Allah ko manzon Allah ya gaya mun ya ce na kididdige sun kusa saba'in kenan mafi kololin abin da zaka ce ya ji mafi kololuwar abin da zaka ce ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam watakila ka ce hadisi dari tare da cewa yana da hadisai sama da dubu waɗannan hadisai ɗari da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam musulmi sun yi ijma'i akan karɓar ruwayar duk da cewa ya ji yana karami hatta wannan ruwayar da ya yi ai kaga abin ya faru yana karami a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama tunda amina ne a hajjatul wada ko a hajjatul wada abin ya faru to a wannan lokacin abin ya faru yana ɗan shekararsa sha uku kuma ya ruwaito hadisin kuma aka karba kuma gashi a cikin littafin bukhari wanda shine mafi ingancin littafi ba alkur'ani to saboda haka abinda malamai suke cewa idan yaro ya yi hankali zai fahimci magana idan an yi masa zai iya ba da ansa ya inganta ya ɗauki ilimi na hadisi a wannan lokacin matukar zai kiyaye amma wajen karɓa a daga wajensa sai ya zama ya zama isasshen mutum sai ya zama isasshen mutum baligi wato ba balaga ba sharadi bane wajen tahammul wajen daukan ilimin amma wajen bayar da shi sharadi ne an fahimta ba wai yana yaron ne zai bayar ba kuma a karba sai bayan ya girma ya manyanta to a lokacin idan ya faɗi abin da ya ji yana yaron za a karba kamar a wanda ba musulmi ba kamar wanda ba musulmi ba zai iya jin hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana halin kafirci bayan ya musulunta kuma ya gaya ma abin nan ya gaya wa almajiransa hadisin da ya abin da ya gani ko ya ji daga annabi lokacin yana ba musulmi ba kuma za a karba kama hadisin Jubair ibn Mut'im da yake cewa ya zo ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana ba musulmi ba ya ji annabi yana karanta suratul turi a sallar magriba kaga ya ji ya abin ya faru kafin ya zama musulmi amma daga baya kuma baya musulunta ya isar da abin sauraka wajen ɗauka ba a sharɗanta a wajen ɗauka ba a sharɗanta musulunci ba a sharɗanta balaga amma a wajen bayarwa ana sharɗanta waɗannan an fahimta ko? Abdullahi dan Abbas yake cewa aqbaltu rakiban ala himarin atanin na taho ina haye akan himarin himar ismu jins suna ne da ya kunshi mace da namiji ta haka aka ce himar zai iya zuwa mace ce zai iya wa namiji ne in kawai ka ce himar amma idan aka ce tan to ta macen jaki kenan wato jaka to lokacin da ya ce himarin in ya ce ya zo a kan jaki ba za ka iya tantance namijin ko macen ba sai ya ƙara da atanin amma mu a hausa kai tsaye kawai jaka za mu ce an gane ko saura ka atanin wannan badal ne shi yasa duk aka yi musu tanwin himarin atanin himar allazi huwa atan an gane ko haka badal ne ko ka ɗauke shi a matsayin na'at ya zo haye akan jakarsa wa ana ma izin ni a wannan lokaci kad na hastu na kusanci balaga wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusalli bi milan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alhali yana sallah da mutane bi minan amina ila ghairi jidar zuwa ga wani bango imam shafi'i ce ma'ana ila ghairi jidar ai ila ghairi sutra yana yi wa mutane sallah amma babu sutura a gabansa wannan riwaya ita ta sa malamai suke ambatan wannan hadisi wannan magana tashi ila gairi jidar suke ambatan wannan hadisi a babin sutura. amma Imamul bukhari ya maimaita wannan hadisi a can cikin kitabus salah babu suturatul ima sutratul imami sutratu man khalfahu sitiran liman sitiran liman sutura ce ta waɗanda suke bayansa sai ya kawo wannan hadisi cewa in liman ya yi sutura suturarsa tana a matsayin sitiran mamu su ba su sun yi sutura ba to amma abin da zai ɗaura kai ai ya ce ila gairi jidari ba ma ba wani a wato a fifa ba a fili fallau haka ya yi sallar to ya za a ce kuma an kawo shi a gurin a ce sitiran liman ai bai ma yi sitiran ba to shine malamai aka shiga tattaunawa game da wannan abin nan hadisai dai sun zo da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suke nuna wajabcin mai sallah mamu abinda mutum ɗaya ko liman ya riƙi sutura manzala yana cewa la salli illa ila sutura wa la tada ahadan yamurru ya daika. kada ka kuskura ka yi sallah face ka sanya sutura a gabanka kada ka bar wani kuma ya wuce ya shuɗe ta gabanka fa in aba fal fa inna ma'ahu alqarib in yace sai ya wuce to ka yaƙe shi domin tare da shi akwai shaidan hadisi ne sahihi a cikin sahih ibn khuzaima haka nan akwai hadisin abdullahi dan umar yana cikin bukhari da muslim da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja kana idza kharaja yawm al-eid amara bil hirbati fatuda bayna yadayhi manzo Allah ya kasance in ya fita sallar idi yakan sa a kamashin sai ya kafa a gaba gare shi kalmar kana iza ya nuna wannan shine ɗabi'ar manzo Allah sallallahu duk sanda zai ta sallah yakan yi amfani da abin da mashin sai a caka don ya zama sutura gare shi fa yusalli ilaiha wan nas wara'ahu yayi sallah zuwa ga wannan a mashin mutane kuma na bin sa mamu a bayansa wa kana yaf'alu dhalika fi safari to haka nan a halin tafiya ma haka yake yi ibnu umar yace a halin tafiya ma haka yake fa min samma takhadha al umara daga nan ne sarakuna suka mai da abin wani al'ada su suma kaga wannan ya nuna haka al'adar manzo Allah take a aikace in zai yi sallah ko da gurin fili ne fallau to yakan kafa mashinsa haka nan akwai hadisin Yazid ibn Abi Ubayd wanda yake cewa kuntu ati ma'a Salama ibn al-Aqwa فيسلي عند الأسطوانة التي عند الصحن فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها شيء يزيد بن أبي عبيد إكي تشوى ناكسا شيء نازوى تارد سلمة بن الأكوع ya shigo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi sallah a wajen wata fila wacce take kusa da farfajiya amma farfajiyar a nan rauda take a nan daidai rauda a nan yake sallah ana kiranta uswanatul muhajiri yace ya ga salamat ibn al-akwa duk sanda suka shigo masallaci sai ya je gurin wannan rau abin nan wannan fila din sannan ya sa ta gaba yayi sallah me yasa yake yin haka shi da yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba yana kirda dan yin sallah ma'ana ko masallaci ya shigo yana kirdadan yayi sallah inda sutura take zai yi sutura da amut wato ginshiki na cikin masallaci hakanan abdullahi dan umar wannan hadisi yana cikin bukhari hakanan abdullahi dan umar shi ma ya ruwaito mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya'rid rahilatahu fa yusalli ilaiha yana in ya zo guri kuma ba abinda zai yi sutura wani lokaci yakan gicciya gindaya dabbasa ya ginda ya raƙumarsa ya yi sallah zuwa gare ta to ne idan bai samu yin haka ba yakan ɗauki itacen da yake jikin siddinsa itacen bayan jikin siddinsa sai ya miƙar da shi sai ya ajiye shi a gabansa a matsayin sutura ibnu umar shi ba yana yin haka a wata ruwaya ta muslim da imamu ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ibnu umar yana cewa kana yusalli ila ba'irihi manzo Allah yakan gice raƙumin sa yayin sallah zuwa gare shi to duka waɗannan hadisai suna nuna mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake riƙon sutura in zai yi sallah sawa'un a masallaci yake ko kuma a fili yake babu bambanci tsakanin sallah a cikin masallaci ko sallah a wajen masallaci babu bambanci tsakanin babban masallaci da karamin masallaci to amma ga wannan hadisin ya zo ya ce mana yusalli bi minan ila ghairi jidal akwai hadisin da imamu ahmad da ibnu abi shaiba suka ruwaito daga abdullahi dan abbas ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam sallafi fada'il laysa baina yadayhi shay'un yayi talla a wani fili da babu komai gabansa kaga wannan yayi kusa yayi dike da wannan to amma matsalar shi wannan ruwayar ruwaya ce da bata inganta ba ruwaya ce ta Hajjaj Ibnu Arta'a shi kuwa malaman hadisi sun raunana shi sun raunana shi da abubuwa da yawa sun raunana shi da raunin hadda sun raunana shi da tadlisi wato yana kwange a harkar ruwaya abinda ba bai ji ba ya ɗauka ya nuna mutane ya ji sannan kuma yana da girman kan bala'i kana bihi ba'un wa kibar saboda girman kansa ne mawo baya zuwa sallah jam'i wai shi ba zai haɗa kafa da da ƙananan mutane ba to shi wannan dan bala'i shi ya to hadisin ya rawaito hadisin kuma ya khalafa wa shu'ba shu'ba ya rawaito hadisin shi wanda ya khalafa masa a matani ya khalafa masa a sanadi haka hadisin sa mai rauni ne haka ruwayar ibnu abbas har yanzu da muka karanta wannan ila gairi ba ta samu goyon baya ba dai akwai hadisin da bai haƙi rawaito daga alfadl ibn abbas da lafazin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallafi sahara laysa baina yadayhi sutratun aratun lana wa kulaybatun ta'batani baina yadayhi fama la zalika shi manzo Allah yayi sallah cikin wata sahara babu komai a gabansa babu sutura a gabansa wata yar jakanmu da wata yar karyanmu ma suna wasa a gabansa annabi bai damu da wannan ba to shi ma wannan hadisi hadisi ne mai rauni yana da illar jahala ta shi wanda ya ruwaito shi ne al-Abbas sannan kuma da illa ta inkifa wato akwai yankewar isnadi don haka ibnu hazm a cikin muhalla ya bige hadisin ya raunana shi ba ka babu da wata ruwaya sahihiya da ta nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ba sutura gabansa to sun sa wasu malamai sai suka ce ma'anar ila ghairi jidar anna fihi nafiy salati ila ghairi jidar wa laysa ila ghairi sutra ba bango a gaban sa amma ba a nuna ba sutra ba dan an ce ba bango ai ba sai kin nuna ko ba sutra ba an gane ko da ka wasu suke ganin cewa ruwayar ibnu abbas ba ta saba daga sauran ruwayoyi ba da suke nuna annabi yana yana rukon fitra yayin da zai yi sallah wasu kuma daga cikin malaman hadisi suka tafi kan launa da wannan ƙarin ila gairi gida, suka ce wannan kalmar ila gairi gida ba ta inganta ba ba wai hadisin duka ba ita wannan jumlar dalla ila gairi guda ita ce bata inganta ba daga Abdullahi dan Abbas ma'ana Abdullahi dan Abbas bai faɗa ba kuskure aka samu a cikin isnadin hadisi wanda ya karkata zuwa ga wannan ra'ayi shine Sheikh Nasiruddin albani a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a wa atharuha sayyi fil ummah a cikin sifili na goma sha biyu sifili na biyu hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar a dubu ɗaya a dubu biyar akwai hadisi na dubu biyar a da ɗari takwas da goma sha hudu hadisi na dubu biyar da ɗari takwas da goma sha hudu ina tsammanin na faɗa daidai a wannan gurin ya yi tsohon bincike wanda ya kai ga sakamakon fita da cewa wannan hadisi bai inganta ba saboda ne ke saboda wannan hadisi dai malik ne ya rawaito shi daga zuhri a malik ya rawaito shi daga al'imamin zuhri akwai waɗanda suka ji hadisin daga Imam Malik suka zo da wannan ƙarin akwai wanda ba su zo da shi ba cikin wanda suka zo da wannan ƙarin akwai Isma'il ibn Abi Uwai ruwaya ta ce wannan muke karantawa ibn Abi Uwai akwai Abdullahi bin Yusuf al-Tirmidhi shi ba ya rawaito hadisin daga Malik ya ambaci wannan ƙari ila gairi gidan haka nan akwai abdullahi ibn maslama al to amma shi an saba a kansa wasu almajiran sun ruwaito daga wajensa cewa ya ambaci karin wasu kuma ba su ruwaito ba akwai mutarrif ibn abdullahi ibn shakhir shi ma ya ruwaito hadisin daga malik ya ambaci wannan akwai yahya ibn bukayr ya ibn abdullahi ibn bukayr shi ma ya ruwaito hadisin daga malik da wannan karin ila gari gidan to amma kuma akwai wasu da dama daga cikin almajiran malik wanda suka ji hadisin daga malik amma ba su ambaci wannan karin ba a ya kuri da yi wannan bayani duk da cewa bayani ne da yake da zarfi na ilimi saboda hadisi a cikin bukari taba wani bangare na ke yana bukatar dogon eh? yawwa ba hadisin ya raunana ba wannan ziyada din ya raunana da cewa tabbas akwai Yahya ibn Yahya al-Naisaburi ya rawaita abincin daga Malik akwai Ibn al-Qasim Abdurrahman ibn al-Qasim ya ruwaice shi kamar da yake cikin mudawwana da sunan al-kubra na Nasa'i haka nan al-Qanabi shi ma akwai wani fuska ta ruwayar sa da ya ruwaice shi daga Malik babu wannan tsarin kamar da cikin sunan Abi Dawud haka nan Abdullahi ibn Wahab al-Misri al-Majirin Malik ne na gaba gaba shi ma ya rawaito hadisin daga Malik babu qarin ila gairi guda kamar yadda yake cikin mustakhraj na Abi Awana da kuma Sayyid ibn Khuzaimah hakan Abdurrahman ibn Mahdi shi ma ya rawaito hadisin daga Malik babu wannan qarin haka nan Ahmad ibn Abi Bakr shi ma ya rawaito hadisin babu wannan qarin waɗanda suka rawaito hadisin daga Malik ba tare da sun ƙara ila gairi jarar ba sun yawa kuma a cikin su akwai waɗanda suke almajiran malik ne na jiki kamar irin su ka'anabi abdullahi maslama alka'anabi wanda shekara ashirin ya zauna da malik rabin mu muwaɗa ya je su daga bakin malik sauran kuma ya ɗauke su daga wajen ta kira'atan wato ta hanyar karanta masa kamar abdurrahman ibn al-qasim shi ma yana daga cikin jibajiman almajiran malik waɗanda ake bi da su kamar su bin wahab su ma mutumin makar ne ya hayan da saburi manya daga cikin almajiransa ga kuma manyan limamai wanda su ma suka zo suka ji daga wajen malik kamar abdurrahman su mahdi limami ne babba daga cikin limaman hadi kuma duk ba su ambaci wannan ƙari ba tare da cewa waɗanda suka ambaci wannan ƙari duk da karancin adadinsu kuma akwai masu rauni daga cikin su kamar Abdullahi kamar Isma'il ibn Abi Uwais ya rauni kamar ya haifi Bukair akwai yan maganganu a kansa to saboda haka waɗanda ba su ambata ba su suka fi yawa kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke jikin Malik bayan wannan albani ya kuma ƙara da cewa da dama daga cikin malamai manya wanda suka ruwaito hadisin banda Malik sun ruwaito shi babu wannan ƙarin an gane ko wato aka tafi ta fuskar malik shi kansa mafi yawancin almajiransa ba ta jingina mata kare ila ga hijjar bayan wannan kuma a akwai waɗanda suka yi tarayya da malik wajen jin hadisin daga imamin zuhri amma ba su ambaci wannan ƙari ba kamar su ahmad ibn akhi ibn jihad bukhari da ahmad sun ruwaito wannan hadisi akwai yunus ibn yazid a wajen muslim akwai ibnu uyayna a wajen muslim akwai ma'mar ibnu rafi dukkan waɗannan malamai ne manya da suka ga hadisin daga ibnu jihad muhammad ibnu muslim az-zuhri ba su ambaci wannan ƙarin ba to kaga wannan duk yana nuna cewa akwai tantama cikin wannan ƙarin idan kuma ka haɗa su da waɗancan hadisai da sahabbai sun suke ta magana cewa banza Allah ka inda zai yi sallah a waje ko a masallaci yakan girgaji sutura yakan sanya sutura kaga wannan zai ƙara ƙarfafa maka cewa ila gairi jidarin ba tana nuna babu sutura ba in ka karbe ta a matsayin ingantacciya in kuma ka tafi akan ra'ayin Sheikh Nasiruddin Albani kan ta shahada ce wannan ziyadar to kaga wannan shi zai sa hadisan gaba ɗaya su haɗu su tafi akan wadadu guda ɗaya su ba da ma'ana ɗaya take manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama baya yin sallah face zuwa ga sutura kuma haka ya tsawatar la su salli illa ila sutura wannan hanin sani ba zai yi hani ba a shi kuma ya je ya aikata da ya hana aiki ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير حجاب فمررت بين يدي بعض الصف بين يدي yana nufin amama ya na wuce gaban ɗakin sahu ya ta sahu yana kan jakarta bai sauko daga kai ba ya bi ta tsakankanin sahu ya wuce wannan ta janyo wata matsala ta malamai dangane da hadisin abu zar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce. يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة في الرواية المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود قال أبو ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأصفر من الأحمر قال الكلب الأسود شيطان حديث صحيح لدى أبو ذر من قال صلى الله عليه وسلم يقول idan mutum ya yi sallah babu kwatan kwatin itacen siddi na sutura a gabansa abubuwan nan uku suka giftiya ta gabansa sun kaɗe masa sallah mace alha'id wacce ta isa haila ba wani haila ba wacce ta isa haila ma'ana baliga da kuma jaki da kuma bakin kare abu zar ya ce ya me kuma ya canja bambanta bakin kare da ja da ko da da da tsatsa Allah ya ce eh, bakin kare shi dan wannan shi ne bambanta a dangane da kare ko mace balagajiya ko jam'iyyar kiskiya ta gaban sallar mutum wasu malaman suka ce babu abin da yake kace maka sallah la yaqra'u salatul insani shar'un akwai hadisin da bai inganta ba da wannan lafazin amma bai inganta ba kamar imam malik shafi'i da wasu daga cikin kamar dauri duk sun tafi akan cewa la ya kawo salatar rajul shay'un ko mai ba ya wuce wuce din sallar tana nan da ta da ta yanke ba wasu kuma kamar imam ahmad a wata ruwayar yace bakin karu shi ne idan ya wuce sallar ta amma jaki da mace sallar ba ta yi ba jaki da mace sallar ba ta yi ba yace jaki ne saboda wannan hadisi hadisin Abdullahi dan Abbas jaki ya wuce ta gaban su da jaki kuma sallar su ba ta yi ba mace kuma hadisin Aisha da take cewa tana sallah gaba annabi sallar alaihi wasallam yakan sa ta gaba yana sallah tana kwanta a gabansa inda tana ta yana kuma tana ta sallah sai sallar ta sai wannan ruwaya ce daga cikin ruwayoyin da aka yi daga Imam Ahmad kuma ita ce ta shahara kuma akan ta sa suke akwai wata ruwayar daban wanda yake maganar cewa kare yana yankewa da mace da jaki yake wasu sun ce har hadisin Abdullahi dan Abbas ya nuna jaki baya yanke sallah dan ya gicciya ta gaban musu yake to amma a nan ai shi jakin ba ta gaban manzo Allah gicciya ba ya gicciya ne ta tsakankanin sahu shi kuwa sutratul imam sutratul liman khalfa sutran ba limamin sutrati ta mamu don haka ba mamun ya gicciya ba limamin ya gicciya wa sallah ba bare har sallar mamu ta samu takwa ko sallar liman don haka ya gicciya ne ta tsakankanin sahu hadisin Aisha kuma ba shudewa sai ba Don maganar ana maganar cewa idza marra bayna yadayhi idan ya wuce ta gabansa to amma ita Aisha kwance take ba gaskiya wato ba don haka wannan ruwayar kamar tana nuna ya tafi akan wannan hadisi wasu kuma suka tafi akan yin tawilin kalmar ya kafa din da aka ce yana katse suka ce ba katsa sallar yake yi ta ba abinda ake yana katsa ladanta saboda wasu wasuwasi da shagalar zuciya da zai jefa wa mai sallah idan waɗanda abubuwa suka shuɗe gabansa za su jefa masa shagala ta zuci da wasuwasi wannan ya sa ladan ya yi ta raguwa ya ta ja da baya to kaga wannan tawili ne tawili ne na kalmar alqafu da da maganar qafu ba qafu salat ba a abin da zai rubuta wannan tawili shi ne keɓanta waɗannan abubuwa guda uku da ambata in har waɗannan bisa wasu takan mai sallah ya yi wasu wasu ba bambanci tsakanin bakin kare da jan kare da koren kare da in akwai kore babu wani bambanci babu bambanci tsakanin mace da take baliga da wacce ba baliga ba babu bambanci tsakanin a a daki da da doki da da da da saniya da alfadari da waye dukkanin su tudawa su za su dau hankalin mutum babu bambanci to amma maza Allah ya ware uku kaga kenan akwai dalili a ce ba kawai ka shagaltar zuci bane ba dauke hankali bane Waye ukun nan da yayi har ma aka tambaye shi gaba da kare ya waye bakin kare daga ciki ya nuna suna su ba wancan abin da ake faɗa bane don haka tawilin ba zai samu zama da gindinsa ba in ko har za a karɓi tawilin to an rushe wannan warewar da manzo Allah yi in har tawilin zai ke samu shiga to kamar ware waɗannan al'ajnasu talata da manzon Allah ya bai zo da wata fa'ida ba inda koma ne zai gicciya ta gaban ka zai ɗauki hankalinka kuma sannan maganar sutura sai su ba ta da ma'ana tun da ana maganar in babu sutura in ɗaukewar hankali ne sutura din da ai ba ita za ta hana ka ganki ba ko da ka sa ɗan sutura ta ka zo wucewa ko ta zo wucewa ko za ka gani a ce ka gama magana ta ɗaukewar hankali ba akwai wata illa ta musamman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa yayin tansiki akan waɗannan guda uku ya yi ta'lilan abun karshe na karshe abu na karshe manzo Allah ya faɗi da sa ya ambaci shi da kare ma balul aswadi kalbul aswadi min al-ahmar min al-asfar ya rasulullah manzo Allah ya ce al-kalbul aswad shaytan kaga ya danganta abin da shaytan a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa a mace idan ta fita innal mar'ata idza kharajat istakrafa ash-shaytan tana fita san zai makale mata kaga ashe duk mutum da take balagaggiya shaytan ya san aboki abokan tuta a manzo Allah ya ga mana cewa idan kun ji tara zaka ku roƙi Allah falalarsa idan kuma kun ji kukan jaki ku nemi tsarin Allah daga shida zakara yana tara lokacin da yake ganin mala'iku shaidan kuma yana abin nan jaki yana kuka lokacin da ya ga shaidan to kaga shi waɗannan abubuwan guda uku duk suna da alaƙa da shaidan wucewarsa a kan jaki yayi ta ne tsakankanin sahu ba gaban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba shi yasa bukhari sai ya kawo shi a cikin babin sutratul imam sutratul liman khalfahu liman sutura ce ta wanda ke ma'ana wucewarsa bai cutar da sallar su ba shi yasa ya ce walam yunkar zalika alayya akwai abubuwa da zaka iya dauka daga cikin ah, hadisin bayan da wannan mas'ala wannan matsala ita ce matsala ta fiqh wala Allah idan muka zo babin da za ta za ta dawo za mu kara magana a tafiya mu kara abubuwa sama da haka wannan hadisin na Aisha hadisin Abu Zar yana daga cikin hadisan da da Muhammadu Ghazali na Masar Allah ya ji kansa ya yabe masa yana daga cikin hadisan da ya fancakali da su ce ba za su shiga hankalinsa ba manzan Allah ya ce wai waɗannan suna suna suna suna warware sallah ya za a ɗauko mace da darajar ta da kimata a haɗa ta da jaki a haɗa ta da kare kuma ya za a ware mana tsakanin kare baki ya ce alkalbu ahmaruhu wa aswaduhu wa abyaduhu inda na sawa kaga kamar radda yake wa manzan Allah abu zar yana tambaya me ya bambance wannan da wannan manzala yana bambance masa shi kuma yana cewa kare da baki da jada da fari duk a gurin mu ɗaya ne to wannan gatsali ne ga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama bai halatta mutum musulmi yayi wannan ba kuma wannan hadisi na abdullahi dan abbas yana nuna mana cewa riqul himar ba najasa bane yawun da yake fita daga jaki ba na jasa ba ne. kasancewar abdullahi dan abbas ya hau ya nuna halaccin hawa din shi kansa manzo Allah ya hau kuma abin da za a yi ta'amuli da shi a irin haka yau da gobe yawon zai iya taɓa inda a ce najasa ne tambihi akan wannan wajibi ne saboda abin da ake ta'amuli da su kasancewa ana ta'amuli da su kuma ba a samu wani tambihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan najasar rikin sa yawunsa shi yasa wasu malamai suka ce wannan yana nuna yawunsa ba najasa bane hadisin mahmud ibn rabi mun faɗi abubuwa a kansa shi dai mahmud ibn rabi an haife shi bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara biyar saboda shine mafi kankantar wanda ake ambata ake ambata a lokacin da ake batu akan ruwayar karamin yaro an haife shi bayan hijirar manzon Allah zuwa Madina da shekara biyar tabarani ya ruwaito hadisi a cikin al-mu'jamul kabir haka nan al-khatib al-baghdadi ya ruwaito a cikin littafinsa al-kifaya daga al-imam az-zuhri yace haddathani mahmud ibn rabi wa tuwaffiya an-nabi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa ibn khams sinin zuhri yace mahmud ibn rabi ya bani hadisi shi kuwa mahmud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana ɗan shekara biyar kaga kenan an haife shi bayan hijira da shekara biyar ya mutu shekarar hijira tana da tara yana ɗan shekara 94 kaga wanda ya yi daidai da lokacin haihuwarsa don haka shine mafi kankanta cikin waɗanda ake ambata sun ji hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam suna yara kuma kaga shekarunsa biyar amma ya kiyaye abin da ya faru shi yasa a aqaltu min annabi sallallahu alaihi wasallam na kiyaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi guntsar ruwa da ya fesa ta a cikin a fuskata wa ana yau ibnu khamsi sini ina dan shekara biyar min dalwin da ya guntsa daga daga guga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sun kasance suna da himmatuwa wajen ɗaukar yaran su kadana su kai su majalisin ilimi don su ji in ba manta ba mun karanta hadisin wa akan wannan babin akan wannan batu mun karanta wannan hadisin Abdullahi dan Umar hadisin wani hadisi kenan masalul mu'min ka masali ashajara kun ga a wannan lokaci yake cewa ana asgharuhum ni ne mafi kankanta su eh yana dan karami amma mahaifinsa ya je da shi majalisin ilimi dan ya saurara haka sahabbai suka kasance tabi'ai ma a lokacin su hakan ya kasance ya kasance daga baya malamai suka zama ba sa daukan ƴaƴansu wato su kai majalisin hadisi sai sun kai shekara ashirin wato fi hududul ishirin sukan shagaltar da su da hadda alkur'ani da kuma koyan fara'id wanda ya shafi gado sannan daga baya su bar su su tafi su nemi ilimin hadisi wanda ya yawaita a cikin atiba'u tabi'i da waɗanda suka zo bayan su sukan bar mutum su abinda mutum baya neman ilimi har sai ya kai shekara ashirin kamar yadda eh, sufiyanu sauri yake ambato cewa kanan rajulu eh, la yatlubu hadha al-ilm hatta yata'abbada 20 sana haka a kufa mutane ba sa yaro ba fita neman ilimi sai ya kai Eh, shekara ashirin to sukan kai su a wannan lokaci domin su zauna su saurari hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka faɗa shekaru ba su ne abin kulawa ba lokacin ɗaukar ilimin amma a wajen isar da shi ana buƙatar ya kasance ya balaga ya mallaki hankalinsa wannan shine abinda ah, Imam Bukhari Allah ya kara masa rahama yake farin ya sanar da mu a ƙarƙashin wannan babi mata ya ce Usama'u Sahih hadisin da zai biyo baya hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda yake fadar falalar wanda ya ilimi kuma ya ilmantar za mu karanta shi da sharhinsa a darasinmu na gaba insha Allahu وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ke magana akan abubuwa uku wato mace da jaki da kuma bakin kare suna bata sallah idan suka wuce gaban mai sallah shin malam ba wata magana da Aisha radiyallahu anhu ta yi akan wannan hadisi Aisha radiyallahu anhu lokacin da ta ji hadisin take cewa laqad sawaitum bainana wa bainal kal aw baina wa bainal himar laqad ra'aytuni لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا معترضة بين يديه take cewa kun daidaita mu kenan da kare an ce ta ji hadisin abu huraira ya karanta take cewa kun daidaita wata tana shakkar Abu da yake abu don ita ta san Annabi yi sallah tana kwance a gabansa. to irin wannan istidrakat na Aisha suna nan da yawa da wani sahabi zai ji ta ce ita ba haka ta ji ba sau tari malamai sukan mayar mata da maganar ta maganar da ake yi shine adalcin wanda ya ji din shine sahabin da ya ji mu a gurin mu duk adalai ne kuma ya kiyaye kuma wannan hadisi na Abu Zar ba shi kadai ya rawaito shi ba wasu ma sun rawaito shi ita dai abinda ta gani kenan kuma ga abinda manzo Allah shi kuma ya faɗa can sannan akwai bambanci tsakanin kwance da kuma shudewa ba a yadda mutum ya shude gaban ka ba in kana sallah tsakanin ka da sutura amma an yadda ka rike shi a matsayin sutura yana zaune ka yi sallah a bayan shi shi ya zama maka sutura wannan ya halatta to don haka maganar Aisha ba za ta soke wa dan hadisi na Abu Zar radiyallahu anhu ba wani kuma yake cewa malam naji ka ce Hassan dan Ali dan Abi Talib kuma ka ce radiyallahu anhum ajma'ina shin wannan kalmar ta cancanci Abi Talib a inda ka saurare maganganun da na koro maganar da na koro gaba daya zaka ji na faɗi Abdullahi dan Abbas ibn Zubair eh sannan na zo na faɗi الحسن ابن علي ابن ابي طالب talib sai nace radiyallahu anhum ajma'in akwai da na ambata gabanin su wanda duk suna yara suka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sahabbai su kuma musulmi suka karbi abinda suka ji din nan haka kalmar anhum ba wai abu talib ne cikon na ukun ba shin dan Allah yaya ingancin cewa manzon Allah ya taɓa yin sutura da hula wallahi ban sani ba ban san ingancin sa ba ban ma san hadisin bane hula hula kai ban sani ba <laughs> akwai hula ba ba hula ba A ba dai hula ni ban sani ba gaskiya hmm. zane wannan akwai hadisin da bai inganta ba hadisi ne mai rauni da yake cewa idan bai samu ba fa ya kutta haqqan ko yayi zane wannan aka faɗa amma ban ji hula bane to wannan wancan karan yi wannan tambayar kuma ya dai sake da rubuto ta ni ban san ya ce wai a gaya masa me ake nufi bai isnadin ala shartu shaykhaini menene sharadin bukhari da muslim ne to wancan karan ya tuso ma tambayar nake da shi irin wannan sai a gurin da ake yin bayani akan mustalahul hadith yanzu muka bude wannan faifayin wanda yawa mutane ba su gane me ake cewa wani zai ji zaurance ake wani surkulle wani ba ji kamar wani yare daban ake magana da shi to kamar kana ji <laughs> a'a ibn salima ya yi wa mutanen salimanci saboda ya fi kowa haddace qur'ani a lokacin annabi ya ce a bashi yi limanci aka sanya shi a matsayin liman yana yi musu limanci shekarar ta shida wannan mai yaji yake isarwa mai yaji a karatun qur'ani sallah zai mutu da shi me ya je ki isarwa wani abu da ya je <laughs> ki isarwa eh batun layi kamar layi na tafiya ko wani abu ya inganta ayi ne a a waye ke ayi da layin ma bari har ka kana da ruma ko na ba wanda ya ce a yi da layi cewa akai akwai hadisin da ya zo da maganar layi na ce eh amma bai inganta ba akwai wani hadisi da ya ce fa in faman lam yajid fal yaqut fa in lam yajid fal in bai samu abin da zai fitarar ba yayi zani to amma hadisi ne da bai inganta ba ta haka bai ma inganta bare a nemi na darduma ko na wanne ba? eh to to wanda yana cewa ibnu hajar ya ka hadisin a za a yi zane me yasa ake ka hadisai da ifai ka san hadisi ka san matsayinsa ilimi ne ka san shi ka san mai rauni ne ko mai inganci ne ko mutawatiri ne ko ahad ne ko menene shi ba sansa ilimi Abdurrahman ibn Mahdi yana cewa in san hadisai in san hadisi daya mara kyau mai rauni ahabbu yamin min an a asharata ahadith laysa sahiha in haddace hadisi ɗaya mai rauni ya fi soyuwa gare ni sama da in haddace hadisi goma masu inganci sawa kullum ka guje wa barna ya an fi buƙatar ka da wannan akan ka nemo wata maslaha daf'ul mafsada muqaddamun ala jalbil maslaha wannan ka'ida ce muttafaqun alaiha ka ije wa kanka wata cuta ta fi ka jawo kanka maslaha ka zauna da lafiya ba ka da wata cuta a jikinka ta ba ba ka damin nerori sai ga damin nerori amma fa za ka kamu da cutar shuga <laughs> eh eh wannan eh san shi ya kiyaye shi kada ya kama shi ya fi akan ya san ingantacce goma ka gane ko dai kare ne eh, ya ije wa kansa abin da zai cutar da shi bukhari yana cewa ya haddace hadisi dubu ɗari sahihi dubu ɗari biyu wanda ba sai yayi ba wanda ba sai ba sun fi yawa kuma dama kun san sharri ya fi yawa ya fi alheri yawa saboda haka ibnu hajar yana kawo hadisi mai kyau da mara kyau kuma yana bayani abin da yasa yake yin haka domin abin da ya bukata ya a littafin su shine ya tattara maka hadisan da aka yi hujja da su a kowane irin hukunci sai ya gaya maka matsayin su akwai wannan hadisi na akhadha bi imam al-imam ahmad kamar yadda ake riwaya Kamar ya raunana kaga ko da imam ahmad ya karbe shi ba za a karbi wannan batu daga bakin sa ba shine dalilin da yasa ya kawo shi sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad kana da hannu to